abinda muka ce da su shine kar ku yadda a cuce mu kuma mu ma mun tafi da ajanda wacce ne mamaki ban ji kowa ya magana a kanta ba musamman na on show off show din nan ita ma ba a maganata abinda ake ta magana shine wasu su zo masu shi a ƙara musu sun nemi da ɗari bisa ɗari da sauransu da sauransu mu ma da mun nemi ɗari bisa ɗari na bayan onshore offshore saboda halin da muke ciki na desertification da sauransu a rago kudinsu a kawo mana wannan shine ya kamata a ce ajandar da aka rike amma yawanci duk an bata an koma yanzu mai neman ɗari ne in ma dubu suka nema ba ita ce magana ba magana ita ce me ya kamata a yi gwamnan kano rabiu musa kwankwasa kenan yake tsokaci game da rawar da wakilan arewa ke takawa a zauren taron lalibo najeriya makoma gwamnan haka zalika ya kara da cewa dukkanin wannan abin da ake yi ɗauke hankalin jama'a ne ɓata lokaci ne kuma kashe dukiyar jama'a ne kuma dama muna ta tunanin cewar mutanenmu suna da rauni da yawa daga cikinsu in suka je abuja ba lalle ne su tsaya su jajirce ta hanyar da ya kamata ba akwai hanyoyi da yawa waɗanda suke na samun kuɗi musamman an yi ma'aikata ta niger delta yanzu harkar shiwafi ɗinnan da yawa kuɗaɗe an karkata su can akwai maganar shi kansa budget an karkata shi can akwai royalty da kamfanoni suke biya da sauran abubuwa da yawa waɗanda suke a halin yanzu mutane suke samun kuɗi biliyoyi duk waɗannan kuɗaɗe da ake ɗiba na najeriya ake basu idan wannan kuɗaɗe ba su yi musu maganin abin da yake a nan ba na tabbata ko kuɗin najeriya ga baki ɗaya za a ɗauka a basu ba yadda za a yi musu amfani haka kuma gwamnan na kano ya yi tsokaci dangane da batun kirkiro jihohi da kawar da tsarin kananan hukumomi a najeriya da taron ke nema wa matsaya a kansu shi wannan magana da ka ji ana ta yi harka ce ta siyasa akwai wanda yake ganin in ya yi kyautar jiha wa waɗannan bangare na najeriya zai daɗa samun gindin zama a zaɓe shi wannan shine kawai dalili to akwai kuma batun kawar da tsarin ƙananan hukumomi duka wannan duka tafiya suke duk tafiya su ɗaya kuma wannan ba zai taimaki zaman lafiya da kwanciyar hankali ba kwashewa marashi a daɗa lodawa mai shi wannan ba zai taimaki marashi ɗin ba ko ba zai taimaki mai shi ɗin ba domin duk wannan abin da muke gani yana faruwa da yawa a wannan ƙasa na rashin tsaro in ka duba ina da alaƙa da irin wannan zalunci na talauta wani bangare a azurta wani To ko menene matakin da gwamnonin na Arewa za su ɗauka akan wakilan da ke wakiltar Arewa a cikin zauren taron? a wancan lokaci da aka yi taro a gidan gwamnan kano a gwamnan bauchi ya ɗauki alkawari cewa zai kirawo taro na gaba shi muke jira ya kirawo mu ga baki ɗaya domin mu je mu tattauna mu kwato wannan tsari ko wannan bangare daga cikin wannan yanayi da ake neman a jefa shi gwamnan kano rabiu musa kwankwasa kenan yayin zantawarsa da manema labarai a nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga Kano, Nigeria.